Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfila Hashin Gumel tare da Baba ko makere da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Talata 22 ga watan Maris na shekarar 2022. a cikin shirin za ku je da majalisar dokokin najeriya ta jaddada kokarinta wajen hana yaduwar makamai don dakila duk wani yunkuri na ta'addanci baki ɗaya a ƙasar. sai kuma shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda mahmud ibrahim kwari ya shirya kuma zai gabatar daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun jamhuriyar nijar sai kuma wasu ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu mu gyara zama don sauraron labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makiri. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta zargi sojojin Rasha da aikata laifukan yaƙi a Ukraine. Tabbas muna ganin kwararen hujjoji da ke nuna cewa sojojin Rasha suna aikata laifukan yaƙin. kuma muna taimakawa wajen tattara shaidun haka, in ji sakataren yada labaran Pentagon John Kirby yayin da yake amsa tambayoyin murya Amurka. Kirby ya kuma zargi sojojin na Rasha da kai hare-hare babu kakkautawa a kan fararen hula wanda a lokuta da dama ake aikatawa bisa ganganci. Ya ce Amurka za ta jira binciken da ake gudanarwa a yanzu kuma za ta ba da gudunmuwa ga wannan binciken da ake yi akan aikata laifukan yaƙi da Rasha ke yi. A halin da ake ci kuma yayin da ake ci gaba da rikici a Ukraine, kasashen yamma sun fara sake tunaninsu kan dogaro da makamashin Rasha a cewar masu sharhi. A tunanin wani ɗan ƙasar Rasha, yawan dogaro da turai ke yi akan makamashin moscow zai hana ta tsoma baki akan batun mamayar da rasha ta kai a ukraine amma duk da haka a ranar 22 ga watan fabrairu kwanaki biyu gabanin mamayar kasar jamus ta dakatar da aikin dala biliyan goma sha ɗaya na shimfiɗa bututun mai na nord stream 2 domin ninka iskar gas ɗin rasha zuwa jamus manyan kamfanonin mai sun sanar cewa za su fice daga kasuwar rasha inda tuni kamfanin bp ta fice a ranar 27 ga watan fabrairu yayin da ake haramta kasuwancin makamashin rasha a amurka da kuma turai a cewar cnn moscow tana fuskantar kalubaloli wurin fitar da mai da iskar gas dinta zuwa wasu kasuwanni kamar da china da india labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kwamandan rundunar jami'an tsaron haɗin gwiwa operation boss na jihar oyo kanar john olatus mai murabus ya bayyana sunan sojan da aka kashe yayin da jami'an rundunar su ke kokarin kwantar da wata tarzoma tsakanin matasa ga dai Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani. Rikicin ya ɓarke ne a tsakanin ƙungiyoyin matasa biyu a game da wani fili da ake yin amfani da shi don yin bukukuwa da wasannin gargajiya a garin na Uluju. Rahotanni sun nuna cewa 'yan ƙungiyar matasan ɗaya sun gayyaci rundunar nan ta tsaron jama'a ta haɗin gwiwa sojoji da civil defense mai suna Operation Boss don su shawo kan rikicin. A ƙoƙarin yin hakan sai jami'an soja ɗaya ya bindige wani farar hula har lahira su ko kungiyar matasan suka kashe jami'in soja ɗaya kana suka kone motar jami'an tsaron kurmus wasu mazauna garin na uluju ga ba jiyau ba a game da rikicin sun faɗi abin da sun ka gani yace suna wannan fili a lokacin da rikicin ya barke an gayyaci jami'an rundunar tsaro ta operation boss don su kwantar da hankalin jama'a a kokarin kwantar da hankalin jama'a aka harbe wani matashi ɗaya ya mutu su kuma matasan suka kashe soja ɗaya. Shugaban ƙaramar hukumar Orire Mr. Michael Olataru ya tabbatar da arkuwar rikicin. Ya ce rikicin abin takaici ne ya ƙara da cewa tuni sun ka gano bindigar jami'in sojan da aka halaka a rikicin na garin Oluju kana zaman lafiya ya dawo komi na komawa daidai a hankali. Kwamandan rundunar haɗin gwiwar jami'an tsaron Operation Boss na jihar Oyo oyo kanar jam olatu memorabus ya ce rikicin ya faru ne a kokarin su na kwantar da hankalin jama'a har ya yi sanadiyar rasa rayuka kana ya ce jami'in sojan da aka kashe sunansa fataye abiola kuma tuni aka fara bincike a game da lamarin jima kaɗan za mu kama ku sauran labaran duniya kafin nan majalisar dokokin najeriya ta jaddada ƙoƙarinta wajen hana yaɗo makamai domin daƙile duk wani yunkurin ta'addanci baki ɗaya a ƙasar wannan ya bayyana ne a daidai lokacin da majalisar dattawa ta saurari bahasin masu ruwa da tsaki a wani yunkuri na kafa wata hukuma ta musamman da za ta rika sa ido a yadda ake mu'amala da makamai a najeriya wakilin muryar amurka madina dauda ta aiko mana da wannan rahoton Wannan mataki da majalisa ta ɗauka na ƙoƙarin kafa hukuma ta musamman da za ta daƙile yaɗuwar mukamai a hannun jama'an ƙasa sannan kuma ta sa ido a kan yadda za a yi mu'amala da mukaman ƙuduri ne da ke cikin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya da ta ECOWAS a kan yaɗuwar mukamai. Shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa a majalisar dattawa Ibrahim Abdullahi Gobir ya yi ƙarin haske a kan yadda hukumar za ta kafu. Wannan hukumar za ta sa ido ta tabbatar da cewa duk wani wanda ya shigo da makami Najeriya kama shi kuma an da nashi in ya zo illegal ne a kama shi kuma a karɓa kayayyaki. ta ya za a ya san wa'anda suka shigo a bisa ka'ida da wa'anda ba bisa ka'ida ba. a to ai abin da za a shi ne dama za a sa kaman ko ina ita wannan hukuma din za ta sa mutane din za su sa ta. sannan kuma za a tsaya tsakanin security gaba daya kamar irin su dss police kamar su immigration customs civil defense sauransu duka su masu zama suna cikin wannan tsari ganin cewa akwai matukar bukatar samun sahihan bayanan sirri a yanzu da kuma lokacin da hukumar za ta fara aiki ga dangadan aminu sale jaji tsohon dan majalisar wakilai ne kuma ya taba shugabantan kwamitin kula da harkokin tsaro da leƙen asirin ƙasa ya yi tsokaci mu kalli dai ita hukumar nan tamu ce kuma ƙasar mu ne kuma nasarar ƙasar da muke bukata wannan shine abin da ya kamata ina ga mu kula da shi a kalli kanta ita ita hukumar a kalli kuma kima da hukumar take da sha'idar duniya a kalli kuma da ake kallon hukumar a afirka kusan tana da cikin hukumomin da aka gamsuwa da yadda da su da kuma saman da ita afirka mahita ko hanya na yadda hito abubuwan da suka shahi harkoki na tsaro na waje ko na ƙasa da ƙasa kamata ya yi kada mai abin da zai sa martaba ta yi kasa mai abin da zai sa martaba ta dagu kada mu kalli abin da wasu za su yi magana a kai daya cikin masu ruwa da tsaki kuma mai fafutukan kada mutuncin yan kasa Fatima goni ta bayyana yadda take kallon wannan hukuma idan an kafa ta mun riga an yi alkawarruka yara za su samu abu yi to babu aikin yi saboda haka idan wannan sabon ma'aikata ta tabbata aikin yara ya tabbata zaka ga yara masu digiri na daya na biyu to za su su yi ayyuka kuma su ba kasarsu najeriya gudunmawa ai yana da kyau sarkin yawa ya fi sarkin karfi waɗannan mutane marasa gaskiya suna nan suna ta faredin bindigogi lungu da sako a lallai ita wannan natfos za ta ba da nata gudunmawa wanda insha allahu za samu lafiya da kwanciyar hankali a najeriya ana sa ran kwamitin tsaro da leƙen asirin ƙasa ta majalisar dattawa za ta haɗa kai da takwararta ta majalisar wakilai wajen daidaita dokar domin majalisar ƙasa ta amince da ita Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Madina Dauda, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga baba Ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. Tsohon Firaministan Mali Sumailu Bube Maiga ya rasu a jiya litinin a bamako babban birnin kasar kamar yadda ɗaya daga cikin danginsa ya sanar maiga wanda ya ɗire a kan mukamin firaministan mali daga shekarar 2017 zuwa 2029 ya rasu ne yana da shekaru 67 ya ci gaba da kasancewa mai tasiri a kan manufofin tsaro a mali da ma yankin sahel baki daya kuma ana tsare da shi ne tun cikin watan agustan shekarar 2021 lokacin da sojojin kasar suka karbe mulki shugabannin sojan kasar da ke yammacin afirka sun ki amincewa da bukatarsa na neman duba lafiyarsa a kasar waje shugaban kasar Nijar Muhammad Bazum ya mai da martani a wani sako da ya wallafa a shafinsa na Twitter inda ya ce hana fita da mai ga zuwa kasar waje domin ya masa jinya daidai yake da kisa. A ƙarshe, kasar Afghanistan tana da wani karin magana da ke cewa mai bada abinci shine ke da iko. amma watakila wannan karin maganan baya aiki a kan gwamnatin taliban wanda ke mulki amma ba ta samar da abinci ga ɗimbe 'yan ƙasar afghanistan waɗanda suke fama da tsananin yunwa masu ba da tallafi da hukumomin majalisar ɗinkin duniya ba su mulkin 'yan afghanistan amma suna ciyar da su a wannan shekara manufar majalisar ɗinkin duniya ta kashe dala biliyan hudu da miliyan ɗari hudu a kan aikin jin kai da wasu muhimman ayyuka ga afghanistan ya ninka kudade da gwamnatin kasar da yake daidaita sau da yawa wadda take kashewa akan komai da take a kasar gwamnatin taliban ta yi kasafin kimanin dala miliyan 520 a watanni uku farkon wannan shekara majalisar ɗinkin duniya tare da wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu 150 sun ce za su kai muhimman aikin jin kai ga wasu 'yan afghanistan miliyan 22 adadin da ya kai kusan kashi 70 cikin 100 na al'ummar kasar. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ma'adalla to kafin mu kai ga mu na gaba a shakata da wannan faifan gade maganar ta zo she caught up. Shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron ma a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma a cikin mata VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafakan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC a mu na cewa karfe 3 da minti 14. yanzu kuma sai shirin na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Mulkin kai ba son kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin karya ba. Inda masu irin wannan a gaba yankin bai na na ko. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Shagunan mu gaba ya rushe inda muke hukunci an rushe. To na wasi kamar Ibe muke ba galu ba komi da mata da kananan yara ba iyaka. Sai da an kasa ne hamsin da shida. Sun ɗauke mu sun kai mu can daji ba jami'an tsaro. Cewa ake yi dun mai sani hada ya gani shi za yana yawo da ita ta kama shi a cikin shi dubu ɗari ko wace saniya. Yau shirin na jihohin Edo da Delta da kuma Rivers ne a yankin Niger Delta na kudancin Najeriya a dakace mu. Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin. An saurari 'yan kasuwa da ke hada-hadar cinikayya a kasuwar Trailer Park da ke yankin LMA a birnin Fatakol na jihar Rivers da ke yankin Niger Delta a kudancin Najeriya na korafi kan yadda hukumomin jihar suka tauye musu haƙƙi da 'yanci na gudanar da hada-hadar kasuwanci waɗanda dokokin ƙasa suka halarta musu. hannu guda kuma masu sana'ar cinikayyar dabbobi a kasuwar aba ta jihar abia a yankin kudancin na najeriya sun koka kan rashin kariya ga dukiyoyinsu daga mahukuntan yankin kamar yadda makiya a jihar delta ke kukan barazana ga 'yancinsu na kiwo amma su kuma manoma ne ke cewa mahukunta sun gaza wajen tabbatar da 'yancinsu na noma a jihar edo wakilinmu na yankin niger delta lamida abubakar sokoto ya haɗa mana rahoto akan waɗannan batutuwa. John James, the chairman of the business premises. for years we know been by late Wannan wani Pastor John kenan yana cewa ne ni ɗan kasuwa ne a wannan wuri na trailer park kuma waɗannan wurare da aka rusa wani abin takaici ne kuma waɗannan wuraren ana cewa na kamfanin napcon ne ba gaskiya ba ne wannan wurin da mallakar wani chip ne da ya riga mu gidan gaskiya. gaskiya muna zuwa mai da mu inda muke da gaskiya ya fi muna shagunan mu gaba da ya rushe inda muke kwanciya an rushe to sunana wasi kamar zube muke ba galu ba komi da mata da kananan yara ba iyaka sunana shi da dayin ni ne sarkin hausawan yankin kalami da yanzu mu zinan karuwa ke sauka yanzu nan kamar da bakin kwarya kuma wannan masallaci shine ɗakin yanzu ma yana bayanan ma rushe masallacin musibar da muke cikin ta ma yanzu ta ma yanzu ta corona yanzu muna da mutane sama da goma sha biyar a asibiti muna da mata wajen hudu sun sunana usman haruna halin da muke ciki hali ne na kaskanci an dunkule mu a kuke da muna neman hukuma su kawo mana tsoki na gaggawa. musa obalilo martin olu shine shugaban karamar hukumar eleme da ke jihar taribas ya ce. Uh, ya ce bayan samun bayanai na sirri da muka tattara dalilin da ya sa muka aka ɗauki wannan mataki kenan na rushe-rushe a sassa daban-daban na karamar hukumar ta eleme kuma gine-ginen an aiwatar da su ba a kan ka'ida ba muna sane da cewa mutane da dama suna gudanar da harkokinsu na yau da kullum a trailer park a karamar hukumar ta eleme kuma mun duba amfani da akasin hakan tamma a jihar abia da ke yankin kudu maso gabashin kasar masu sana'ar dabbobi ne ke zargin ana kai musu farmaki a wuraren harkokinsu na yau da kullum har-harin da suke zargin 'yan kungiyar nan ta ipoc da asasawa. Satin da ya wuce wata mota ne ta yi accident ta fado kasuwan mahauta aka samu mutuwa kusan digiri gwamnar ya zo daga umariya da kwamishina suka rufe mana kasuwa. Sakacin duk na gwamnati ne sun ɗauke mu sun kai mu can daji ba jami'an tsaro ko da mun kuka mun kuka har mun gaji. Sunana Alain Salo na wanzan kasuwa albasa a sa yan bindiga sun sun kawo mutanen mu sun kora taran su su kashe su kan saniya sai da aka kai saniya hamsin da shida shi ma wani ganau da ke da suna mark a yayin hare-haren ya ce yana cewa ne waɗannan hare-hare abin takaici ne da aka kai wa baƙi da ke gudanar da harkokinsu na yau da kullum a jihar ta abia kuma kamata yi gwamnatin jihar ta abia ta biya diya ga waɗanda suka aka rasa rayuka da ɗin dukiyoyi yana kira ga hukumomin tsaro da su ɗauki matakan da suka gabata don gudun abin da ka iya biyowa baya spj obunna shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar abia uh, domin kasuwar market. Yana cewa ne 'yan bindiga waɗanda kawo yanzu ba mu kai ga gane su ba sun kai mummunan hari a kasuwar dabbobi ta aba inda rayuka sama da takwas suka halaka da kuma ɗin dukiyoyi. At the same time we commiserate with the families of those that lost their lives. Haka kuma bata sauya zane ba a jihar Delta da ke yankin Niger Delta inda wasu makiyaya suka zargi gwamnatin jihar ta Delta da son raba su da muhallansu musamman inda suke kiwon dabbobi ga ma abin da suke cewa. Cewa haka yi duk mai saniya da gani shi yana yawo da zai kama shi a cikin shi dubu ɗari kowace saniya kuma mai shanu a kama shi a ci shi dubu ɗari biyar in ya ki zuwa gangan shanun gaba daya kama sun zama na gwamnati a sai shi ma wani bafulata ne da ke da suna Idris Abubakar ga abin da yake cewa yanzu ana zama yan kasa ko mun zama yan kasa za a kira mu mitin aka karanta mana cewa gwamna ya sa hannu baya son kiwo su hada mu tashin hankali da yan kasa masu gonaki kenan wajen da muke yawatar da dukiyoyin mu a kasan Delta dai gaba dayanta ba su da wani dajin da za a ce wannan daji a wajen da aka ba filani je su tsare shanu su babu daji Alhaji Mutar Usman shi shine mai baiwa gwamnan jihar ta Delta shawara kan baki a jihar ta Delta. Sun riga sun zartar da kudirin doka an kira Fulani an zauna da su. Abin da ake nufi a samu matsala mai kyau tsakanin su bangaren masu noma a daina bata musu gonakin su su kuma Fulani a bangaren su a daina kashe su a samu zaman lafiya. To nan gaba a cikin shirin za mu je zargin tauye 'yanci da cin zarafin mata da manoma ke yi wa Fulani da aikatawa a jihar Edo. harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama Masu saurare a can jihar Edo kuma wadda ke makwabtaka da jihar Delta manoma ne suka ce 'yancinsu na noma na cikin mawuyacin hali saboda zargin da suke yi wa Fulani na kai musu farmaki har ma da cin zarafin matansu. da Abubakar Sakkwato ya dawo da ƙarin bayani. My name is Comrade Godwin Erahon. Headers brought in some young herdsmen, most of them bearing. Sunana Comrade Goodwin yana cewa ne na fito ne daga yankin karamar hukumar Orion kuma muna cikin wani mawuyacin hali a gonakinmu sakamakon hare-haren matasan Fulani musamman makiyaya dauke da miyagun makamai suka ratsa cikin gonakinmu suka lalata muna amfanin gona har ma da cin zarafin matayenmu kuma mun rubuta zuwa ga gwamnatin jihar ta edo da kuma hukumomin tsaro domin a kawo mana dauki shi ma wani da ke da suna cima ukuro ya ce yana cewa ne garin uh, al'ummomin olalobo wasu 'yan bindiga da ba mu tantance ba kuma muke zargin cewa mahara fulani makiyaya sun kai hari a gonakinmu tare da lalata amfanin gona. Muhammad Sufal shine sarkin Fulanin jihar Edo. A yanzu a Najeriya ko mahaukaci ne ya mutu za a ce Fulani ne sun ka kashe shi. Sannan kuma ko wani kabila ne sun kai faɗa wani ya kashe dan wani za a ce Fulani ne ya kashe shi. To don shi yanzu ba kula ta ni sunan shi ne ya yi kauri ko na a duniya. SP Cotton Bello shine mai magana da yawunin rundunar 'yan sandan jihar Edo. Ba inda wani ya rasa ran shi. Komplain da muka samu wanda shine mutane suna cewa an zo an ci musu amfanin gona akwai fulani makiya sun sassare musu wannan doya kuma mu je mun samu fulani suna aikata wannan abu ba amma an sa ido an sa yan sandan farin kaya su ci gaba da aiki su tabbatar gano wannan abu haka ne to Allah ya kyauta masu rai baki daya karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sakkwato, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina jayayya ko neman magana. To Adalla a gaida maji daɗin kwari yanzu kuma lokaci ne da Sulaiman Barma zai kama na sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa gwamnatin Nijar ta sassauta kudaden wasu daga cikin harajin kayan abincin da ke shigo kasar daga waje bayan da 'yan kasuwa suka koka a kan tsadar harajin da suka ce su ne sanadin hauhawar farashin ababen masarufi a kasuwanni jaridar ta ce firaminista uhumudu muhammadu ne ya ba da sanarwar ɗaukar wannan mataki a yayin ganawar da ta hada shi da shugabannin ƙungiyoyin 'yan kasuwa a karo na biyu a ƙasa da wata guda kacal a bisa umarnin shugaba muhammad bazum jaridar le na cewa mabarata sun fara yawaita a titunan biranen jamhuriyar Nijar. lamarin da ke tada hankula sakamakon yadda ake amfani da yara ƙanana cikin wannan haraka da wasu ke ƙoƙarin mayar da ita sana'a duk kuwa da cewa abu ne da ya saba wa dokokin ƙasa da na addinai jaridar ta ce gomman mutane zaka gani a kowace safiya sun yi gungu-gungu suna zagaye titunan biranen ƙasar nan da sunan bara akasarinsu matasan da aka yi hayarsu a matsayin jagorar mabarata yayin da wasu rahotanni ke cewa 'yan nijar da dama na can suna barace-barace a kasashen waje abinda ke nunin ba maganar talauci ko rashin abinci ne ke jefa su cikin wannan haramtacciyar haraka ba jaridar la rue ta ce jita-jitar sayar da hannun jarin bankin manoma na bagiri na ci gaba da karfafa a yanzu haka jaridar ta ce wasu majiyoyi sun tabbatar da cewa kamfanin nan na kasar mauritania wanda a baya ya taɓa saida wa kamfanin nijelek jabin injinan wutar lantarki shine ya bullo da bukatar sayan hannun jarin na bankin bagri wanda ainihi gwamnatin Nijar ta kafa a shekarar 2011 da nufin bunƙasa ayyukan noma da kiwo da sana'o'in hannu. Jaridar Le ta bayyana cewa wasu jam'iyyun adawa na shirin canza sheka zuwa ƙawancen jam'iyyun da ke mulkin Nijar. Yar ta ce jam'iyyar MPN kishin ƙasa ta Ibrahim Yakuba na daga cikin waɗanda ake hasashen za su shiga gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Kamar yadda wasu bayanai ke nunin model lumana ta Hamma Ahmadu ma ta fara shirin ficewa daga ɓangaren 'yan hamayya. jaridar ta ce bugu da ƙari wasu majiyoyi sun hango yiwuwar canza shekarar jam'iyyar pgp dubara ta salu jibo sakamakon yadda matar shugaban jam'iyyar wace ita ce jakadiyar nijar a turkiya ke matsa lamba a marawa gwamnati baya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida malam sule da wannan ko muka zo gashinmu na karshe labarai a takaici. kusar filo a takaice, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta zargi sojojin Rasha da aikata laifukan yaki a Ukraine. Tabbas muna ganin kwararen hujjoji da ke nuna cewa sojojin Rasha suna aikata laifukan yakin kuma muna taimakawa wajen tattara shaidun haka, in ji sakataren yada labaran Pentagon John Kirby yayin da yake amsa tambayoyin murya Amurka. Kirby ya kuma zargi sojojin na Rasha da kai hare-hare babu a kan fararen hula wanda a lokuta da dama ake aikatawa bisa ganganci. a halin da ake ci kuma yayin da ake ci gaba da rikici a ukraine kasashen yamma sun fara sake tunaninsu a kan dogaro da makamashin rasha a cewar masu sharhi a tunanin wani ɗan ƙasar rasha yawan dogaro da turai ke yi akan makamashin moscow zai hana ta tsoma baki akan batun mamayar da rasha ta kai a ukraine amma duk da haka a ranar 22 ga watan fabrairu kwanaki biyu gabanin mamayar kasar jamus ta dakatar da aikin dala biliyan goma sha ɗaya na shimfiɗa bututun mai na nord stream 2 domin ninka iskar gas ɗin rasha zuwa jamus a ƙarshe kwamandan rundunar jami'an tsaro haɗin gwiwa operation boss na jihar oyo kanar john olatis mai murabus ya bayyana sunan sojan da aka kashe yayin da jami'an rundunar su ke ƙoƙarin kwantar da wata tarzoma tsakanin matasa To ma da lama sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar da misalin karfe hudu na yamma idan Allah ya kai mu za ku dosa daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yarda sabukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na VOA Hausa da cikan har ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin baba ya ko makeri da yake na gabatarwa sai Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mr. Carol Nisar fila hashin gubel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa sai Allah ya kara haɗa mu. Salamu alaikum.